A yau Juma'a sha uku ga watan goma, shekara ta dubu biyu da ashirin da uku. ‘Yan uwa musulmi almajiran Sayyid Ibrahim Zabdaki Hafizullah wanda suke karatu a birnin Karbala suka gudanar da gagarumin maulidin annabin rahma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. a babban ɗakin taro da ke cikin haramin Imam Hussein alaihi salam. Taron Mauludin ya samu halartar ɗalibai da dama, maza da mata, daga makarantu daban-daban da suke cikin ganin Karbala. Bayan buɗe taro da addu'a da karatun Alƙur'ani, an gabatar da jawabai daban-daban, inda mai gabatarwa Malam Abubakar Idris ya gabatar da mai jawabi na farko. wato Sheikh Bashar wanda ya wakilci shugaban makarantar Ma'ahad a wajen taron inda ya gabatar da jawabi akan tarihin haihuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. hunalika umur khariqa هنالك تغيرات تكوينيه حدثت في يوم ولاده النبي صلى الله عليه واله ما هذه الامور التي حدثت اولا ولد صلى الله عليه واله مختونا مقطوع السر وهو يقول الله اكبر والحمد لله كثيرا سبحان الله بكره واصيلا sai kuma jawabi na biyu daga malama sa'adiyya ibrahim inda ta gabatar da jawabi dangane da rayuwar imam ja'far as-sadiq alaihi salam bayan jawabin malama an gabatar da yara inda suka gabatar da karatun alkur'ani mai girma يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما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

daga nan kuma mawaƙa suka ƙayatar da taron da waƙoƙi daga nan an raba kyaututtuka ga yara masu sunayen muhammad domin girmama sunan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sai jawabin godiya daga ɗan uwa malam mahdi bauchi sannan aka rufe taron da addu'a daga Malam Arkam Abdulhadi. Allahu a fara komai za ka yi sai ka ga ka iya bashiri. Allahu a fara komai za ka yi sai ka ga ka iya da ka yi muka dogara aka iya mana komai ya kiya. muna tuba bisa zunubanmu na warhaka haka ko jiya ka gafarta mana muna tuba Allah muna ikiri baban sallo uwan sharifai mai daraja matattarar muka mai faɗo masu sharifai mai daraja matattarar muka mai faɗin wasu. Ya rabbi kai salati ga wani. ƙarshen rahoton kenan nasir tukur illela abs daga birnin karbala baban fadan